sarƙa to tsohon gwamnan jihar kano watkan dr ibrahim shekarau ya tura wata doguwar wasiƙa ga jam'in nan guda biyu nnpp da kuma apc a lokacin da ake dab da yake hukuncin ƙarshe masu mu za mu so ku gyara zaman kwatsar domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu mu ga cikakken rahoton Daga jihar Kano daban dai Malam Ibrahim shekarar kuma tsohon gwamnan jihar Kano ya roƙi jam'iyyun NNPP da APC da su amince da hukuncin da kotun koli za ta yanke da zuciya ɗaya. Kamar yadda gidan jaridar na Daily Trust ta rawaito cewa shekarau ya yi wannan kira ne a wata hira da gidan talabijin na National TV a wani shiri wanda ake na siyasar ma a yau kotun zaɓe da kotun ɗaukar ƙara dai sun kori gwamna abba kabir yusuf kuma a halin yanzu gwamnan yana ƙalubalantar korarsa a gaban kotun koli da tsohon gwamnan na kano ya yi nuni da cewa ɗabi'ar siyasa ba da gaba ake yin ta ba kuma ya tabbatar da cewa abokan siyasar a matsayin abokan sani ba tare da la'akari da bambancin ra'ayinsu ba ko kuma bambancin da ke tsakanin su inda wani sahi na kalaman shekaru yake cewa idan lokacin takara ya sai mu shiga fage kuma da zarar an gudanar da zaɓe kuma aka bayyana wanda ya nasara hali na shine idan kana da wata hujja ƙara ta rashin gaskiya zaka iya kai ƙara kuma da zarar ko ta yanke hukuncin ta kuma ana an je har zuwa matakin ƙarshe da zarar an yi haka wasan ya ƙare sai mai shirin tunkarar zaɓe na gaba. Ya ƙara cewa yanzu haka suna kotu kan zaɓen gwamnan Kano muna nan za mu zuba ido ina ba jam'iyyun NPP da APC shawara cewa da zarar kotun koli ta yanke hukunci a amince a zauna kuma ina kira gare su cewa cin zarafi kiyayya da kalaman kiyayya ba za su bayar da mulki ba kuma ya tabbatar da cewa dai ba su a ci mulki ba don haka bai kamata a ci suna irin wannan abubuwa ba haka da kuma shekarau ya ja ra'ayinsa akan cewa su ja hankalin dukkanin wasu magoya bayan su domin tabbatar da cewa dai ba su tada ta ba a jihar kanan dawa ba a ce in kuma ba haka ba muddin aka biyo magoya baya to fa komai ka iya faruwa wanda ya tabbatar da cewa dai a halin yanzu shekarau shine dai tsohon gwamnan jihar Kano amma ya kira dai ga waɗannan gwamnoni wanda suke da wanda yake jiran gado da kuma wanda yake kan gado dai a halin yanzu Malam Ibrahim Shekaru dai kowa san shine tsohon gwamnan jihar Kano kuma kazalika tsohon ministan ilimi kuma tsohon sanata dai kuma kowa sun yanayin dai maganganunsa wanda a dama sun shafi irin wannan abubuwan wannan ba wai baƙon abu bane a gurin shekarau masu mu da daidai fatan ubangiji Allah subhanahu wataala ya za a mana shugabanni na gari ya kuma ba mu lafiya da zama lafiya ƙasa baki ɗaya masu mu a ne muka mu ƙarshen wani rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu mu mun gode